ne ganki kin zo kin tsaya ne a nan gurin kin yi duk da kin san cewa an sa mana ranar aure ko to dish wasu yan mata da ke ga ina kula wallahi ba wata dangantaka da take tsakanina da su kawai ƙarya nake musu ƙarya kuma eh. idan ƙarya kake musu me yasa kake raba lokaci na da nasu lokaci kuma akwai wata mace da ta isa na haɗa lokacinta da naki kana bani tsoro tsoron me saboda ba zai yiwu mu aure da kai ka zo kana yi min abubuwan da bai kamata ba <laughs> don ka san wallahi tallahi ni ba zan doka ba ai wallahi kin ban dariya ki san daga ranar da aka yi auren mu mijinta ce zan zama duk abin da kike so a cikin gidan nan shi za a yi ko ba haka ba to ka san me hmm, sai kin fara yanzu ina son duk wata mace da take cikin wayar ka ka goge ta kuma ina so ka cire su a zuciyarka ko ba za ka iya bane ah, <laughs> me zai hana wannan shefu ko mai sauki yayi kenan to mu je mana amma ni ba na son ga tsaya din haka sai rika ji mani iri ko <laughs> baby baby ta ce mun kana nan kuma in tsaya ina jiran katin tun ɗazu. To ɗan jiwa <laughs> cikin mama ne ba lafiya take faɗa mu ko dai ka zo ne kamar kwalele ka tafi <laughs> no ba haka bane ki ma kuma mun ciki ko ba da shi. wannan rasa ka mu je to shikenan ba amma dai ba haccan titi ba <laughs> ba da mu je dai to mu Thank you. wace wannan take kwana maka kira sai ka ce ta haife ka yar kanwar ce hmm. <laughs> kin san daga kuna kama wallahi kin san kuka taso gida ɗaya da yara irin wannan sai kiga duk abin da suka ga dama za su iya faɗa maka hmm, gaskiya ne <laughs> bari je mu sare a to bari in raka kama na ta wajen wannan din zaki je ai sai tare na ki oh. wace ce wancan mai ruwan tantiran <laughs> no yar kanmu babana Shi shine kuma ta biyu ka gadin Wala kin san baki ne daga Kaduna da suka zo to kuma kin san ni kadai ne namiji a gidanmu sai aka ce in rakota ni kana fa ba so nake ba kai dole aka yi mu wallahi to bari je a a a ake haba wallahi dai zaki je ki gaisa ai sai tare na ki wannan din wai wacce yarinya ma ba wadan bace ba ni dai dan Allah yanzu ma duk ma me ya wuce yanzu ake ciki ya haɗu ba ga mun haɗu ba no ba irin wannan haɗuwa ba irin haɗuwa nan da muka saba <laughs> to so to kike son zo ban sani ba kira na a waya to shi zan kira yanzu dai bari in je kar je ta kai karata ta ce na zo budurwa ta kuma na zo <laughs> na abu da ko shikenan ba na gaya miki irin yaran nan ne yan area masu takura mutane ba ki haƙuri mana amma shine tun ɗazin maganan da kuka tsaya yi kenan daga gaisawa no ba haka bane mun daɗe ba mu haɗu bane yanzu kuma gashi nan ma ta tafi da Allah ki haƙuri don Allah a duk abin da ne gidan Allah kuma ya wuce ai bari ki jin gaya miki duk duniya kina tunanin akwai wata mace da nake so sama da ke Allah ni kuma fa kana nufin cewa ba so na kake ba ke don dama budurwarka ce eh ta ce amma ashe ba kai mata bayani na ba to ni bara ne nake tunda kai ba kai mata ba wanda ke ganin shi na ne kuma iya masifar wuya muna tare don babu mace da ta isa ta raba da shi don haka ki ja tsimman rayuwarki ki rabu da shi a haka kake so in soka eh a dan Allah tsama dan Allah baka ji kunya ba ka zo ka sami yar mutane kana ta sharara mata ƙarya yanzu ya sunan wannan abin da kika yi so da kuma kishi wannan shine kina kishi na kwarai kuwa wannan shine kishi kin zo kin rusa min farin ciki na amma wallahi kin ci kai wallahi mun ci kai dai ni ke ga wannan magana an gaya maka da ka san ba za ka iya jure bakaken kalamai ba kake soyayya da yar kwalta irin na to kuma dan ina soyayya da yar kwalta shikenan sai na sha wahala da ka san karanka bai kai tseko ba kake cewa a je a yi girki kaga da Allah ni yanzu ma ba wannan ba ina son kai so mu je yar wahala Amarya? Ya magana aikin naki? Ai na ce ba zan sake maka magana aiki na ba, har sai san da kai man da kanka. Ni kuma sai dauka manta wa kika shi yasa ki karin magana. Lalle ma, ya zai na mance da abin da na sa na ƙwallafa raina a kan shi. To yanzu ban aiki ke so. Wannan wani zaɓi, zaɓin ka shi ne nawa. to kenan ba damuwa zan tsaya in duba an ga wanda ya dace sai miki magana na gode na ji daɗi da wani albishir ba damuwa da ah, samu mu ji Allah yanzu kuwa To, mujahid ne dai son zuciyata, son samu. A suna dai na fi so a ce matarka ka batta a gida ta zauna kada ta ce za ta yi aikin gwamnati ka kula da ita a gida ina ga zai fi haka ne ni kana na so hakan to amma umu dama ai riga in yi tun farko kafin mai aure na riga na mata alƙawarin cewa zan bata ta aiki wannan shine dalilin da ya sa mata so da magana to shikenan Allah ya sa haka din shi ya fi alheri amin Allah shi albarka mm, sa a gama lafiya amin amin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sani da zuwa. Yawa sanna malama. ya kuma sunana malama. <laughs> Gashi. Wannan kuma takardar mece ce? Takardar alkawarin da na yi miki ne aikin da na ce zan samu miki. Mujahid, dama za ka bani na yi aiki? <laughs> Ai da na baki ka aiki. kamar na yi wa na yi haka ne na gode Allah saka da alkhairi yadda ka faranta maka ma Allah ya faranta maka amu amu wannan jin shirya mana abincin a ai shirya mana abincin nan wallahi dan na gaji in ga yanki kan shirya ne wa ah! yare lafiya kwa ina ne lafiya Mujahid, ina so yi magana da kai. Kinga, idan dai magana in bakki ne ki ci gaba da aiki da jaririn ciki, wanda kin manta da wannan maganar ba, karki min ita. Idan har aikace-aikacen da nake a cikin gidan nan bai zama matsala ga abin da na ɗauka a cikin na ba, ni a ganin na ɗaukan jariri ai ba zai zama matsala ba. Kinga, duk magana da ya kamata a ce na yi akan wannan, batun na riga na yi. ba na so ki sake maimaita min shi idan dai ba so ki samu matsala tsakanin da ke ba kin ji na gaya Ƙawata, mm. wani albishir kika zo min da shi. Ni ma zan sanar da ke ta damuwa in kin gama kwaɗa min nashi. Dama an sa ranar aure na ne da Kabir, sabon saurayina da nake baki labari. Ke da Allah da gaske? Amma na ji daɗi sosai. Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya ba da zaman lafiya. Amin amin ƙawata. Ke kuma wani damuwa ne kike so ki faɗa mu? Damuwa ta tsakanina da mijina ne akan magana fara aiki na. Dakata ki ji. Ai dama na daɗe da faɗa miki cewa Mujahid ba zai taɓa barin kiki wannan aiki ba. Na faɗa miki ai. Aiko Mujahid ya cika ma alƙawari domin ka da kan ya je nema min aiki. Sai dai uzuri guda ɗaya da ya bayar akan cewa sai na haihu kafin na fara aiki. Kina so ki ce min kina da ciki kenan? Ciki gare ni. Ni kaina ban tabbatar da hakan ba sai ji da daddare da muka je asibiti. Ai da ma Mujahid bai niyan ke aikin nan ba. Daga renon ciki sai kuma ki reni yaro idan ya girma kafin ki wani renin cikin me kike nufi Nabila saboda Mujahid ma yaudare ne ya yaudare ki akan ciwon zaki aiki alhalin kuma ba aikin zai sa ki ba abin da yasa ya faɗa miki yanzu ma saboda ya fahimci kina da ciki ai kuwa rashin bani dama na muri karatu na. ba karan fitina zai janyo na da na ba ke dai ki bi abin asali karki biyu ba. ina godiya ga ubangijin da ya halicci wannan sura taka <laughs> me yasa kike bani ne yar lelena ko so kike kirka rika fasa mun kai yanzu idan ban yabe ka ba wa kake so na yaba na daɗe ina roƙon ubangiji da ya bani saurayi kamar ka sai yanzu gashi ya bani kaga kuwa dole na yabe ka kuma dole ne godiya ga ubangiji na <laughs> Allah na gode maka Nabila me kike so ne miki wallahi duk abin da kike so ne miki matukar bai saba wa addini ba zan miki ke ni fa idan caci ka fasa zu kirjina ɗauki zuciyata in baki zan baki kabir kana tunanin cewa zuciyarka ba a hannuna yake ba ai kai ne ni kuma ni ce kai Allah ko to Allah na roƙe ka yadda ni yi dace da wannan kyakkyawar sura Allah ya sa duk shauran maza su ma su yi dace da wannan kyakkyawar sura yanzu abin da nake so da ke shine me yake so sai ni mu je ka sa gwaron mu zauna me zan sai ni mu je tukunna Allah ko ki mu je Me yasa ka sa mata Amira? Na sa mata sunan mahaifiyata. Kin ga cancanci daga kiranta Amira kenan. Dan ba za daga kiran sunan kai tsaye ko? Abi yayi kyau. Amma yaushe zan fara aiki na? Hmm, ba za ki fara aiki ba tukunna sai kin yaye Amira. Mujahid kamar baka so na yin aikin nan. <laughs> Kin ga wasa nake miki nan ba dadewa ba za ki fara. Kin ji? 2 times 2 is equal to 4. I read it for me again. 2 times 2 is equal to... Uh, speak loud now. 2 times 2 is equal to... So, thank you very much. Okay, everybody try for yourself. Amira. After closing, you should meet me in the office. Don't worry. Um, bye bye, children. kaga abin da nake faɗa muku ko menene wannan yarinya karama me ta sani to wannan yarinya kware kuwa surutun ta ya faɗa na yar shekara goma da kake ganin ta nan na san daga farko har ƙarshe ka ka je mun tashi hankali wannan ita mana to fa a gaskiya kike ki sani bar na je ka ajin mota ina zuwa na ma na zo gidan na haka na ga irin yadda matarka take ciki aikin ya mata yawa ga zuwa makaranta ga aikin gida abubuwan sun yawa ya kamata a samu mata wanda za ta dan taimaka mata shine sai ne tunani na ceto ina da yarinya yar aminiyata wata ta rasu a kaduna take zan je in ɗauko mata ita ta zo ta zauna ta dan taimaka muku ai abin zai yi sauki ko ba ma saboda ni kana na tunanin haka to amma kin san matsalar eh. yanzu halin da ake ciki mutane ya yi karanci <laughs> abin da sake na shiga bance ce komai ba a ita wannan babu damuwa yarinya ce na tsatsiya mai hankali babu wani abu insha Allah ba damuwa dai da kika ce haka sai yawwa to shikenan ni so sai in je in ki dauko ta a kawo ta din zo mu je Amira. Kina so ne kuka? Kika ki faɗa mu kowa abin da kika gani kin ji ko? Kin ji ko? Yanzu mu je mu shiga ciki ki yi wanka ki sallah ki ci abinci ko? Yawwa. Good girl. Zo mu je. Kabir ba za ka fita aiki ba ne yau? Wannan babu da shi Na gama abinci. Ka zo mu je mu ci. Wannan babu da dami ne. Ko ba za ka ci yanzu ba sai an jima. Haba, me haka? Kar ki dame ni wannan. Ko dole ne sai na ci? Dala malama ka ce min daga nan da Allah. Yanzu Kabir da ka tashi. a matsayinka ne mai ilimi dukan mace za kai? Mace min daga nan na ci. Haba da Allah. Wasu matan ma sai ka. Ina abu ki san me yake damun mutane ba ki mutane. To kin ci dai yadda muka yi da umma kenan. Sarakin za ta kawo eh, 'yar aikin kowane lokaci za mu iya ganin su. haka ma yayi daidai amma yarinya mace ce ko babban mace ce eh to gaskiya wannan kuma ba da masaniya saboda ni ban sani ba da ta dace muka za su tare na ta ce yar kawata ce mai wa yarinya ce ina gudun samun matsala ne zan fi son babban mace bisa ga yarinyar mace to kuma dai menene ai ya kamata mu tsaya mu kawo amma kuma wata matsala ma kike tunanin za samu ba kuma shi kenan Allah ya kawo su lafiya bari jiyan je duba abin da na daura yau ina amira tana ɗaki tana wasa to to da yanzu ai sai ki akwata ku.